kewa gelli soranunga sora lagaru fare sallallahu alaihi wasallam ke sora le na sangan kare alaihi salatu wassalam warni bin umar radiyallahu anhu akanti ke sora yanka mina kenda ni fare alaihi salatu wassalam arga hajjatul wada'i na to mina ke sora yankanonga كم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كم قال كن ينقى فارندا تنجي بتو على كم بلا حل كم قال آية الكلالة كم قال ينقى سورة النساء فارندا تنكر بتو بلا حل كم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم سورة التوبة لقد كن ينقى فارندا تنجي بتو كرغ بلا حل كم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كم بلت آية ريان قتان قرآن آية لغرنا فار عليه الصلاة والسلام أرتم في رب تبان بلا أهل أهل لا فاتي عليه الصلاة والسلام أيضا نغتني عربي تونيا كآية قال بلت أفاتي بأبي وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله قال لي ألا ديما دينا كنا نارنا أغران ديما أنقل نون كما والفتح أدوى سندنا فتح أيضا أفسره اللويا خاصة عم كبنو قد أفسر عم جو غني وسندا ونغندي وهكذا مكة وسينقوا أنغندي ay gonu nda fasari ite wal fatih ite ado makka wasa kunna fasari kembane ya idan ado makka wase nga ite al kebe hakana kalil ahdi zini galli Allah de mande ngana ranga ado makka wasa nga warni farenya alayhi salatu wassalam tampen kampanyen ada kana du balle kabila nunga iwa ballai a ho hondam binna nyana galli demandenganaranga allah gadan deman konnun kamma wa hakaza makka ga idan kata bakano ancare debe makka ga gana wase sonnomunga wase katanga waraaita annasa angara soron kaga ngari yadkhuluna igarno fi dinillah allah dinandi afwaja jamo jamoya afwaja jamcu fawj fawjun mufradu afwaj kende agabenga angara soron kaga ngari igar dinandi jamo jamo ya hinu mani me sasa hinu siki alla de mande nganaranga ado makka wasande angara soron kaga ngari garno alla i jamo jama angana kusiki ngari jawabu جواب الشرط محذوف التقدير محذوف قد حضر أجلك أنت kelli. galla angana kusiki ngari anca telli qad qaruba ajaluka anca tenga kentinto fasabbih senon da nyanna subhanallah konne nya bihamdi rabbika subhanallah konne kebe asonin tenga ni ta anka manti gandenga wastaghfir annan kamanga anna gafar ge sumuri innahu haqiqa ankamanga kana anya tawwaba tubu lagana gabeya tubu lagana tuba non dangan. idan ke sora be hay kana kaya hanan ne kan nan kagai iskalu be benu ga sado ga kinyo hotanai itani kan kawanan tiya idza jaa نصر wal والفتح wa الناس an-nas yadkhuluna fi dinillahi إتاني itani kan كم مغو أما إذا قواتك أنتنا فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها إتاني كان قواتك أكون ألا كوفا كنما كما أن الله تيغا كنما كما إتاني كان قواتك مغادي فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها إتن قاتي فسبح بحمد ربك واستغفر إذا إتيش كان ينكيا قالت نعم لا شك serengana nema nyanda annan nan nema ke anna kufa anga neman kufa na ti dingiro sikiya an condome ada nene ado an hununka ko shairu ngara ko mogombe afadatukum an-na'ma'u minni thalatha yadi wa lisani wa dhamira al-muhajjaba serengana nema nyanda anga kufa na ti ku dingiro sikiya an condome nga ma nya hisru ngalle nemanda an nene maga kaman bonda kaman kufa tan nene nga an cuhunun kaga naam sahih ne man kufa nde ken wajibi ne saga ter gore nyaran kam magadi angana alla kufa kene mai awan ne ma ka hokin nan hube kam pungai la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid nka keme tana qur'ana di allati inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ani gan kawanti ku fanden ke bare nka ta fasbir li hukmi rabbik yarenga te fasbir li hukmi fashkur li qur'ana gabe do tora gabe an sabari kudo tora o ko qur'ana ya nka sabara an kaman kiten dangani de warni ke qur'ana be ga yang kangarin tora ga be kitadi angarni jaran ga be kitadi sabarno idan aganti kufan de no ngama gemmeno nga yera ga be hakene ke ya o hakene ke sora be de re sasa ago agati gelli alla de mande nganari aro wa se angara soronga rigaro dinan di jama jama ya anga atinto nyameno hohoma toganda maganta subhanallah konna alhamdulillah konna astaghfirullah konna toganda ke bane iga bondi sado angungarni aga nyamene warna kuddan to bicinna idan aganti kufande nyera mai gemmenonga sahel kusiki gananya angunga atunya kita atoko bucinna bucinna be ga to kusiki dabara no gondi subhanallah konna alhamdulillah konna allah akbar konna idan astaghfirullah gonne idan atimmere an kawa kenya mogadi amma fashkur de mai gan kawar mere kenya allah subhanahu wa ta'ala aga dariji kenya mogadi wa hakada fara alayhi salatu wa wassalam kebe gani makka wasai nganya hijran tina segundinga hijran tina kabundi warna danya arabu nyita unwa iti sasa uh, muhammad alayhi salatu wassalam adi sorongame oni wara da banen kale bona ta yana tungun kam mona ka hay o ka banyi ta wono na ka hay igada ngari farenga ngaro makka kenya mogodi yani fathu makka ak sangil lengin do no onna ko na kada ngana di lengal halanda ngani landa kinye igada ngari farenga ngaro na makka raga mogombe hijran tina kabundi jamanyan tokorne tancege sere kamere wo sere maken tine nga gelinante amal wufud jamol len tine jama jama jamanyarnem aga sere nyurno dinanda sere bane ana galla gadi sere bane tananaron ka hijran tina kabundi nga groupe nyallini tanne hakatil groupe ni hillame nyini isuri ro silama gun no nyadi hooti o giran nal ke dina no gondi idan angana kengari anca tentinto hijra sina tamdo banandi fare alayhi salatu wassalam afati alayhi salatu wassalam idan aishatu radiallahu anha atida farengawe sallallahu alayhi wasallam ke sora yankayen palle subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi atani ke konne bondini alayhi salatu wassalam farendi darja urgintago adi sone adi allankanne adi duttangaye kahina allah subhanahu wa ta'ala ma tangande nga dangani nka awulla garanga anyi ke konna nga bondi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi nkedan kenka nkedan kenka le halan nan kawnya na kannanga yani ke kalman kawnya no ko kamuro sadenye ke kalman ta wa bako kuma gon kawna ta konna nga bondi magan tende ko na kembugo na ke wara battendi serti kambe ko na kembugo na ke wara battendi junubun digame ke hoga bona kem bugno na ke wara batten kam paulan tingkaran cudangani wa hakaza ke sora be ha kana ke aga te fasabbe atasbihu ni kannan qagaye tanzihu allah an kulli ma la yaliqu be na alla sonon ni baka ho nda minne ma ke kangan ta kawati alla ya alhamdu ni kannan ai isbatul mahamid ho gani tigandi siranya na kencu sabatin da alla dangan idan fasabbih alla do hogan tagawa na sanon na kencu kata bakai bihamdihi ado hogan kawa gelli kan kudu sira gelli tigandi sira na kenca batindi angana kunya birambe aranyana de kedo tigande de honta dehontaxu godan kita wastaghfiru aghfar fargensumundi gelli sanonde de honta go godan kita walla de ke sabatinde damaxan kudun no nogon honta go godan kita sasa sikandi kafar gen simure nyai anakun kafarandangan kempal ati sado kada gana yerenga umar radhiyallahu anhu umar karanga no ado kunya na hiya karanga no lemunu yo iganya kirsu yo umar do karanga no nyana hi umar mai kempai ne den nan mummel ni ke wallan nan kasai buru umar radhiyallahu anhu akemma kempai ni har tiba hunu lengi kebe gara ke gara ado palas be kan kawai na wallahi ya iduna dum pindi mar ga kane wa ko ku hube gem maga tin ta ku ke mancenga sere ta kan kai mancenga maka he anta rin jaga lenga hota kan ka lenga ka ta hunu ho kallenye maka he di aka ah, ni dudura ni kya tanni kya no ku kan ta kai mancenga ya jambe tille buya legun ni kan nan ka ga to ngari an kismare ni merakan ni nambara kya ni legunga amma ta kai manje nga tembe to wata nei o ta kuta kunu men manji ku daga na kundwa tembe to gure ya umaru nyana karanga no nyatin ton dini duya higa be da nde sawara ande nyana abdullah ibn abbas awagil lilirni soro gonu nyinonga kunda kitande nyidudi kema ile bina becine warna abdullah ibn abbas patinga aw ni tampille sina ay gonu ngati na tampille nga mankene bucinne takriban 20 tampille sina me a rondini mi gonu nga no mar daga ne to mar anga to ko kelemne gelle katto duya katto ya sawaran dendi o gare mun ngana mi agiddu kemenga u bana nyani honon kata inne man nanga ta kun kelle o kume kirsu goro sedi badro sedi ko sedi ke umar tinam atinda ga diga membu awamun dan abdullah ibn abbas fasongon ta gumbangandi adi igri ko tay goya ati de goy mara ada abdullah ibn abbas gara gari igaro ati ke sora be hakene ke ada sora ke gara mala gare ataga na mani kon ni ke sora di ke sora manan ni kannan kagai ti alla do nya ke gello gana ngari dina ngana me makka ka wase kundo ho ho di gallen kon be ga ke kon na da kon a lomar to abdullah ibn abbas da atan ka kana ke mo ka wa a atin kan da ke mo ka atin ke woni gara ke ngari allah subhanahu wa ta'ala a hay gada faran canganya karai nan tanga nan ngar ku hinu sikindanya bram be an ta tempinto an gan kawana hinu be ruga hinu subhanallah ko na alhamdulillah ko na astaghfirullah ko ne ma sura ke fasarin ni umar tin kanta ho tu sora ke bare ni maganda ke angara mana be konna ke bana tadi idan abdullah bin abbas afa songon ta gum bangi dangan abdullah bin abbas ke fa songon ta ko kitam minna sonon konti barka ko bena to munyen gare hedi ko ta go sare alayhi salatu wassalam arojo gen amata abdullah bin abbas da jiberinga amata ho beringa akara ngara garo jo gen dita aku santa kada jimutu eh, na la taxun da man salli ji sarun da nan gona tini istinjaun ji ni man mana seno ji amma ko be tini salli ji nya ala wanya mi sim me kan ada gundi di na buga alayhi salatu wassalam hi ke galinga dangani amati serona jirti nan daga utun na la taxun da dangani kondo ati ko da ke jiri tere abdullah ibn abbas kan riwaya ni gona tini jama be gano ibn abbas anda da bari farenti abdullah ibn abbas dangani ati allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil nkama abdullah ibn abbas hame kina dinan nogondi a hamin di dinan nogondi anna tuindi qur'ana fasaren kagaya sahih idan abdullah ibn abbas ada ke darja urginta kita miga gelle nanti turjaman alquran idan ke kana mani koyno ya nanti on maga bara serenga nanti lemine nyani on maga bara serenga nantana ke kabila fulana di on maga bara serenga nanton katai oku goni mbarakan nan ka ay gare kenga ne nukusi on do kan nan batte to mu aga ne nukundam min no se kan ka wanyano jikunga wa hakaza o ga be hakene kay ono du do gotanya ona astaghfirullah subhanallah ko alhamdulillah ko ne ona kenga bonde anyam mo susu ko mantenga أدو حواء إلى من يكوني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام أتي رب اغفر لي ولوالدي إبراهيم غاغاتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئاتي يوم الدين موسى غاغ عليه الصلاة والسلام غاغتي رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إذا كيف رندا أن نمجم جلي غورنو كتا ألم بينكم man oku kaga ogan tawrunu kata allam pin ko nga nyamma on tusu mante o ge parare salatu wassalam sahaba nu nya ja tene da batte ta o dingra bane nga kabeta atin rabbi ighfir li wa tub alayya innaka rahim nkama ka fare ñindangani kullagin kamma an tubul ke ñani tubullagandana an ñani nema kiñandananga nga yemmenga yemme nga yemme na banganagalu nan nema neman kiñanda kiñandinga tawo dingiran bane ñikke jatene do faren batte ta kame o ka ka yani oka okawa hoymene oka duroye to tawo dingiranunga maxanceenden pewa okawa hoymene o ka me nga. maruf amma kuga keɓe kemmaña idan ono dudogoto ono ali halancuronni ibn taymiya rahimahullah ati sonno men nga ko nyega mo nyega ngana e jinda birene amma ngana bugu jindiga awakalla sonno men kana allam pinko ngan togo aga katai abirenya amma ngan tallam pinko ngan nyana tan sonno men kala ono du dogota ona gabondi ha subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kudi meno oni kon nga bondia astaghfirullah astaghfirullah oni koni ani gabondi hakatin cusu ko mante anga mobilin no gondi anda wame anga konni anga taguno kila no anga kallen konni anga taguno anga masal na imme a hakatin anga konni anta mungunu danyi meya amma ko kallen ni kannan kara ma sallen pallo gana ko ni tasi ko ke ken kai me honu ira konni anta kinye kenyi medi ha tas ko honu da salam ngara tay kontina masalan o mati farla na astaghfirullah kon ne kan na ha be ga paso man ta ko be ga makan du kuma kasu barajen kem palla ga ti innahu haqiqa alla kana anya tawwaba tubul la kan dana ya yamman dangan yamma be ga na tubu tubin ta na fara alayhi salatu wassalam ana hadithan sahih bukhari di wa hakada hadith qudusi yani ati allah subhanahu wa ta'ala ti idha taqarraba al ilayya shibran تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا الله سبحانه وتعالى هذا مرم من أنا تنتقاتي كيا تسوبديا ikewa tintono kattahi ti sogoneya sahe subane anken tinto katta alle kenya a tintono katta nga ti sogoneya hadamaren men ngana tinto katta alle ti sogone baneya ay gonnati kahende ike kawal tintono katta yi kittin bambange nga kondo pampingen koni idan pampingan ni kannan kaka kittuku hilli ni hutuku hube huɓe ginaga gelle nga ko bahjatu na kama nga konni mogonɓe kadira sharhunga gelle hadamaren men ganari katti ka allah subhanau wa taala aga terneya ike awarni katta jugan juganai mana iga jogin jogini kattay mana ni kannanga an ken na hisiri bana nyana tuga tammuya an na hisiri bana nyana tuga kamonyeriya mana pa ken kai enta na bi hisiri bana astaghfirullah anna kota bane alla ra tuga ta ita tam yani an ken li subudi bane alla ra katanga mani ka mu manga alla kata sogonya bane adan tuga eh, agati pambange nyawa eh, pampingende idan an kenda ho allah alla killendi sadaka nyugo adan tuga kamonyerta na kene kai anda bicinna nya alla dangani ada qorondi sadaka na bucinna anda bugande ti kalasenga alla na qorondi na gabon di qara ga ga sille men torgana na qorondi mo gombe idan manan pai kene kai atin nan jalla ho ana na dingira nyugo ga sikki nan ciga ranga na nguru katai kempo hedi sahe amanan ne kan nan nan to kata don nan likata tibatenga بالعبادة أما نمبي كنكال إذن الله سبحانه وتعالى أن يتوب لغندانا يا رب أرنا توب لغا سكهم أن تنغني أو لغرنا يا رب أرنا سرندي نوكر كلمة التوحيد كما كنغني لا إله إلا الله وندم